sai ya waye gari da safe ba tare da niyyar azumi ba da rana sai ya ji labari cewa ai jiya wata ya tsaya me ya kamata ya yi abin da ya kamata ya yi a nan take zai kulla niyyar daukan azumin watan ramadan idan ya fara cin abinci sai ya daina in bai riga ya fara ci ba zai ci ba ya kulla niyya a nan lokacin da ya ji labarin tsayawar ganin wata ba zai ci ba ba zai sha ba har sai rana ta faɗi sannan kuma azuminsa ya yi bayan sallah baya bukatar ramuwar ko guda ɗaya wannan shine zance mafi inganci wanda ke goyon bayan hadisai riwayar abdullahi dan umar da salma tubin al-akwa a cikin sahih bukhari a kitabu siyam domin a da can kafin shar'anta azumin watan ramadan azumin ashura shine wajibi lokacin da aka shar'anta watan ramadan sai aka mayar da shi mustahabi a ɗaya daga cikin ranakun ashura sai manzan Allah ya ba da shelar cewa a faɗa wa mutane wanda ya waye gari ya fara cin abinci to ya daina wanda bai riga ya fara ci ba to kada ya ci yau ranar azumi ce kaga umarni ne na wajabci amma bai ce musu gobe kuma ku rama ɗaya ba tare da cewa a wannan lokacin azumi wajibi ne wato dai a takaice wannan sai kai mu zuwa ga mas'alar tabyitun niyyati fi siyam wato mutum ya kwana da niyyar yin azumi ka'ida ita ce azumi na farilla dole mutum ya kwana da niyya kafin alfijir ya keto ya kulla niyya a wani bangare na dare kafin ketowar alfijir azumi na nafila ya halatta mutum da rana ya kulla niyya manzo sallallahu alaihi wasallam ya kawo waye gari da safe ya zo ɗaya daga cikin gidajen matansa ya ce akwai abin karin kumallo idan an ce i sai karɓa ya ce idan an ce babu sai ce fa inni sa'im to azumi ke sai ci gaba da azumi a ce wajibi ne azumin farilla mutum ya kwana da niyya amma wanda bai ji labarin ganin wata ba sai washe gari to shi wannan ya zama mustasnan ne min al-hukm al-am kamar togaciya ne daga hukunci ga mamme na wajibcin kwana da niyya sai fa in mutum bai ji labarin ganin wata ba har sai da gari ya waye sannan ya ji labarin ganin wata to ya halatta ya kulla ne a lokacin nan da rana amma yana da labarin wata ya tsaya bai kulla niyya ba sai washe gari da rana yace zai kulla niyya to bai da azumin wannan yinin dole sai ya rama ina ba za mu fahimta mutum ne ya zo masallaci lokacin da limami yana hudubar juma'a zai iya yin sallar nafila ko ba zai yi ba zance mafi inganci zai yi sallar nafilansa ba ma ya halatta ya sallar nafila ba dole ne ya yi. don hukuncin yin eh, wato tahiyatul masjid wajibi bisa da zance mafi inganci hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzo Allah na cikin hudu ba wani sahabi ya zo ya zauna sai manzo Allah ce da shi a sallaita ka kai sallar kawai guda biyu ce a'a sai ce ka kai sallar kawai guda biyu sai kuma ya kalli sauran jama'a mahalarta sallah yace idan ɗaya daga cikin ku ya zo ranar juma'a limami na hudu ba to kada ya zauna har sai ya yi sallar nafila raka'a biyu amma ya gajarta karatun da ke cikin su to kaga wannan hukunci bai shafi kususiya na wancan sahabin ba don waɗansu malamai na kokarin tawilin wancan hadisi cewa ai sahabin ya zo ne da matacciyar riga cikin shiga ta talauci da wahala to sai manzon Allah yayi hikima yace ta cika sallar nafila ma'ana dan mawadata su ganshi su yi masa sadaka ba wai dan yin sallah din ba to kaga wannan tawili ne ko shakka babu manzo Allah sai ka cewa ku ta wa wani ku yi wa wani ihsani kalmar wa ahsinu duk ba ta rufe wannan babun ba sai manzo Allah ce ta suke nafila sahabbai ko ba sa jin larabci da Allah ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ko shakka babu wannan tawili ne wanda yake manesanci yayi nesa da ma'anar hadisi wannan kuma yake cewa maganar yanka rago a ranar suna ba a yi bayanin adadin da za a yanka ba Allah saka maka da alkhairi idan ɗa namiji ne mutum yana da hali zai yanka rago guda biyu shine ya dace da sunna idan ya mace ce zai yanka rago guda ɗaya idan mutum baya da hali ko namijin ne sai guda ɗaya shi kenan idan ma bai samu damar guda ɗayan ba to sai ya bari zuwa sati mai zuwa in sati mai zuwa bai samu ba sai bari zuwa sati na uku sati mai zuwa idan bai samu ba kenan ya faɗi a kansa ba wajibi ba ne ba a ce ya ci bashi ba wato addinin musulunci yana da sauki kar mutum ya matsanta kansa ma ga alaikum fid dini min harajin millata abikum ibrahim wata fadakarwa za a yi game da mata da suke sa matsatsun kaya da suke matsi jikinsu su bayyana al'auransu musamman a manyan makarantu na game da sakandare kamar jami'a da sauransu fadakarwa da zan yi musu a takaita abin da ya tabbata cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sayakunu fi akhiriz zamani nisa'un kafiyatun ariya a ƙarshen zamani za a samu waɗansu mata suna yawo ga tufafi a jikinsu amma a tsirara suke ibn abdul bar wajen fassara wannan hadisi yace tufafin nasu bai rufe al'aurarsu ba to dukkan tufafi kuwa yakan zanto ya cika sharaɗi na hijabi in ya zanto wadatacce ta ya rufe ko ina a jikinki in banda safin hannu da kewayen fuska duk wanda zira'in hannunta yake waje gashin kanta yake waje wuyanta yake waje ta ke waje ma'ana a tsirara suke tafiya kidan ta suna cikin kasu suna ariya ha kuma idan tufafi ya matse jiki ta yadda yana nuna dukkan wani wuri da ke da tudu a jikin ya mace tana cikin kasu suna ariya gasar tufafi amma tsirara take dan ƙara miki kyau yake ya fito da ke ya sa a rinka kallon ki ha kuma idan tufafin ya zanto yadin da aka yi shi ba mai gaman mai saka bane mai sharashara ne ta yadda ga yadin amma kana ganin abin da ke ciki tana cikin ta ariyat ha kuma idan mace ta sanya turare ko man shafawa mai kanshi wannan kayan an tsine masa har zuwa lokacin da za ta dawo gida haka maza Allah bai ina cikin hadisi su waɗannan kafiyatun ariyatun din sai manzo Allah ya ce il'anuhunna fa innahunna mal'unatun ku tsine musu domin su din tsinannu ne aikin ba karami bane ba sai kuma yace wallahi la yajidna rihal janna yace wallahi ko kamshin aljanna ba za su ji ba wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza tare da cewa kamshin aljanna ana jin shi tun daga ratar tafiya wuri kaza zuwa wuri kaza haka ya faɗa a wannan riwaya amma a wata riwaya ya fassara min masirati khamsi mi'ati am ana jin kamshin aljanna tun tsawon tafiyar shekara tafiya ɗari biyar ana jin kamshin aljanna to su kamshin aljanna ma ba za su ji ba da haka ya yar uwa musulmi ki suturce kanki ki tsare mutuncinki ki tsare mutuncin gidanku abin da yake wajibi ga iyaye su tilasta wa ‘ya'yansu yayye su tilasta wa kannansu mazaje su tilasta wa matansu yayin da za su fita gida su fita ta mutunci wadda za su rufe jikinsu kar su zanto kasiyatun ariya ga sar tufafi amma kuma a tsirara domin in sun shiga wannan sun shiga babin an tsine musu sannan lallai hijabi ya zanto ba irin cosmetic hijab bane ba ba na ado bane ba kaya ne ba yabo ba fallasa ba zaben sarauniyar kyau zaki ba ta ai wulakanta kai ne ma ki fita a tsirara gashin kanki a waje kuma da an yi magana ta dariya da wanda ba dariya ba ki dariya ki yi murmushi ki shafa hoda ki shafa jambaki ma'ana kamar kina kada kanki kararrawa kina cewa gani hotel ina mai sayi wannan rashin mutunci kenan rashin kyautawa kenan sannan kina cikin la'antar ubangiji sannan kina cikin kaskanci ranar tashin kiyama sannan duk wani mai mutunci ba zai sha'awar ki ba sannan kin zama araha da wanda ya kai matsayin ki da wanda bai kai matsayin ki ba kowa na iya taya ki yadda kika san abincin da ya kwantai mai shi neman kai da shi haka kika zama arha a gaban maza kowa ya rena ki kada ki dauka cewa burgewa kike kar ki dauka cewa cinyewa ne ma'ana da ke da fulawa da aka shuka a bakin titi don ta yi wa titi ado don matsayin ku daya ke ma kina yi titi ado da wanda ya bada kuɗin sadaki da wanda bai bada sadaki ba kowa na kallon ki a araha mai mutunci ita ce wanda ba wanda ya zai kalli inda za a yi sha'awa a jikinta sai ya biya sadaki a sitirce cikin mutunci wannan ta san mutunci kenan amma ke matar kowa ce duk inda kika wuce mayu suna binki da ido in ma wani bai gani ba sai zumbur dan uwansa ga ta nan ga mu gowar nan don me amfani kike dan Allah ya ce za ta zo ta zama haka waye zai so kanwarsa ta zama haka wani uba ne mai mutunci zai so yarsa ta zama haka amma sai ga iyaye suna kallon yayansu suna yin wani ko da hujjar boko ko da hujjar yara ne matasa ko da hujjar in ta girma ta daina to wace maka za ta girma ta daina idan ta mutu kafin ta girma fa sai ga wa yana ganin kaddansa a cikin wannan shiga wani namijin ma mara kishi da yus wanda manzo Allah ce ba zai shiga aljanna ba yana ganin matarsa ta yi irin wannan shigar wani ma in matarsa ta sa hijabi shi bata burge ba so yake yi ya nuna wa abokanansa kan matarsa a gani a ce shagewa ne matarsa kyakkyawa ce ma'ana sai an zage ta hankalinsa ke kwanciya haba haba wani irin ci bayan tunani da ci bayan kwakwalwa muke da shi har muka kai irin wannan matsayi ma'ana matarka ta zama ba ta ta kai ɗaya ba ta ku kai da abokananka Allah rufa mana asiri Allah ganar da mu amma lallai ya kamata eh, ƴaƴanmu da ƙannanmu ba ta su fahimci haɗarin da suke fuskanta cewa tun shiga ne cikin tsinuwar manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kisa wai akwai sharifi waɗanda wuta ba ta cin su ba gaskiya bane babu wani sharifi da wuta ba ta cin har ana cewa wasu a ranar tashin kiyama da ruwan sanyi za a yi musu azaba duk firiza za a sasa ba gaskiya bane ba idan an ce kalmar sharif a larabci abin da suke nufi mutum mai daraja mai mutunci to akan ce sharif kuma ana nufin wanda yake da nasaba da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cikin ahlul bait duk wanda silsila ta cewa shi wani dan wani ne ta tabbata cewa yana dangantuwa zuwa ga ɗaya daga cikin gidaje guda shida din nan to ya zama cikin ahlul bait wato sune alu aqil iyalan gidan aqil da alu ali iyalan gidan ali bin abi talib da alu ja'far iyalan gidan ja'far bin abi talib da alu abbas ibn abdul muttalib da alu hamza ibn abdul muttalib da alu nabi sallallahu alaihi wasallam ziyarar gidan zurriyar gidan annabi duk wanda aka bi sarsalarsa cewa shi wane ne dan wane ne har zuwa gidan aliyu ko aqilu ko abbas ko hamza ko ja'far ko manzo sallallahu alaihi wasallam ko shakka babu ya zama sharifi yana cikin alul bait yayin da aka tashi yawa annabi salati sai an sa shi a cikin salatin ya zama cikai a ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad ya shafi dukkan wani jika na gidan annabi wanda yake makusanci ko manesanci to amma tun da shiriftaka tana da irin wannan matsayi sai ya zanto cewa ana da'awarta irin yadda aka rika yin da'awar annabta manzo Allah tun da ransa ke cewa za a samu mutum talatin gagga da za su yi da'awar annabta ya yaz'umu annahu nabi wala ya ba'adi ila yawmil kiyama kowanne zai rika cewa shi annabi ne shi annabi ne abin to kaga an yi da'awar annabta ba ballan tara da awa ta taka mutane nawa ne yau a duniya kowa sai ce ai shi sharifi ne ai shi zuriyar gidan annabi ne eh, ta bangaren Fatima ko ta bangaren Husaini ko ta bangaren Hassan ko ta bangaren Aliyu ko kowa na kokarin sai ya jujjuna to irin yadda wanda ya da'awar annabta ya zanto annabi ya sa masa suna dajjal makareci to haka wanda ya da'awar sharifsaka cewa shi jikan gidan annabi ne bayan tarihi bai nuna hakan ba shi ma ya zama makareci ina fata amfani kuma kaddara kai jikan gidan annabi ne ko baka yi aiki irin da cewa me amfanin kasancewar ka jikansa kan amfanin kasancewar ka jikansa ba zai amfane ka ba sai in ka imani da shi ka bi sunnarsa ba kai bid'a ba ka kirkiro ah, bid'o'i cikin addini ba amma in kai sunna wannan shine abin da zaka samu tsira da shi wanda ya ko bid'a babu yanda za a yi samu tsira da haka ya kamata mu kiyaye wannan sai ce sharife wuta ba ta cin su ba wani sharifi da wuta ba ta ci ko da kaga suna wasan wuta su sanya karfe yayi da su zo su dauka su sa su lafe shi da duk wannan tsafi ne akwai wanda yake tsafi ne tsantsa akwai kuma waɗanda ake samu waɗansu itace da ciyayi a daji makera sun san su idan ka daka su ka kwaba su da ruwa ka shafe jikin ka ko ka dauki wuta ba za ka ji zafin ta ba shi yasa lokacin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah an samu irin wannan sharifai din yan bogi wani zana cewa ai shi sharif ne kauri kauri zai dauki wuta ibnu tabiya yace na yadda ni da kai mu zo mu shiga cikin wutar idan an hura amma kai wanka a gabana <laughs> ya je ya kwaba duk wani magani ya sassa ko da za a asibiti ba akwai abubuwa da dama da za a sa maka ba ko a yi maka wata allura wadda za ta kashe maka jikinka wadda a soke ka da allura ba za ka ji zafi ba a tsaga a yi kaza a yi kaza a yi maka operation ba za ka ji zafi ba to wannan kuma wani dabo ne ko abu ne wanda yake da zahiri zahiri ne to kamar ire-iren waɗannan ne duk wanda ya bincike a cikin yayin daji zai iya samun wannan kemikal abubuwa ne za a dauka a har hada shi kenan ba za ka ji zafin wuta ba amma da za ka wanke hannunka za ka ji zafin wutar to sai su fito suna ta su sharife ne sai su wata doguwar hulaja doguwa sai mutum rike katon sanda kuma yana yawo yana cewa a bashi dan girman kakansa wa a bashi dan annabi to su kuma sharifai na gaskiya ba sa cin saraka dan Allah ya haramta musu cin saraka to kaga daga lokacin da sharifi ya karbi zakka kariya yake ya kare ta kansa duk mai da awarci jika annabi ne je ka bashi saraka a boye ka ce ga wata yar dubu hamsin ka fitar zakka billahi zai in ya karba ƙarya yake shi ba sharifi ba ina fatan kun gaskiya haramta musu cin saraka ina ga bari bari haka ko ala kulli halin dai sharftaka ana da'awarta ayi karyarta yadda aka rinka yin karyar annabta da sauran wai mutum ne musulunta kuma sunan babansa Moses ko Moses Moses ya halatta ya masa ya halatta a cigaba da kiransa Ahmad ibn Moses ko ba za a kiransa ba ah, za a kira ka da wannan sunan ai kai Ahmad shine sunanka sunan babanka ba za ka iya canja masa ba sai in shi ya musulunta baka da ikon canza babanka suna dole yadda yake kowane ne shi ko katako sunan shi to za a sa maka suna Ahmad ibn katako babu yadda ka iya da ranka sai in shi ya canza da kansa sannan ya canza tambayar karshe yake cewa su yan ataba akwai matsala da suke damun su shine za ga suna daukan mata ko kuma su dauki mutum su kai shi gidan giya ko su ɗauki mutum su kai shi coci ko su ɗauki mutum su kai shi wurin wani sabo me ya matsayin irin waɗannan abubuwa da suke matsayin su haramu. Allah ce wa ta'awunu alal birri wa taqwa wa la ta'awunu alal ismi wal udwan idan mutum ya zo ce maka cocin da ke wuri kaza mashaya da ke wuri kaza gidan sinewa da ke wuri kaza ka ɗauke shi ka kai shi ka san inda ka kai shi amma sai faɗi sunan titi bai faɗi sunan wurin ba sai ka ɗauke shi kai za ka kai shi wannan titin sai da ka je ka ajiye shi sai ka gidansa ne ma shiga wannan baka da laifi sai ga gidan karo ya shiga wannan baka da laifi sunan unguwa ya faɗa ko sunan street ko sunan road cewa wuri kaza sai ka kai shi wannan baka da laifi amma mashaya ta wuri kaza daidai idan kai kwana wuri kaza sai ka kai shi kai ma ka tabbatar cewa kana kana da laifi to amma daukan mata wannan shi kan shi shine yake cikin babbar matsala domin wahalar ta shine idan ka ce kar mata su hawa a shaba gaba daya to za a samu matsaloli sosai a cikin rayuwa akwai unguwanni na nesa daga gari inda motocin haya kamar irin yan bus da yan taxi ba ta zuwa dole sai yan atabare suke zuwa kila ko mace za ta bukaci tasowa daga can zuwa asibiti ko zuwa wani wuri to kaga akwai wahala ta tafi a kasa ba za ta iya ba ta hau ataba kuma za ta haɗa jikinta da wani ɗaya namiji ko musamman waɗansu yan ataban ba su da kirki idan ya ɗauki mutum sai rika taka birki da gangan ko ya rinka bin wuri mai kwazazzabu da akwai su irin waɗannan to kaga nan guna akwai matsala ko shakka babu mace jikinta ya taba jikin ɗan namiji akwai haramci to amma ta tafi a ƙasa wuri tafiya mai nisa wanda ba zai iya wata ba akwai kunci mai tarin yawa a nan gudun sai a ce fattakullaha mastafa'atu ita idan za ta hau bayan mashin din ta tabbatar ba irin yan gada-gada din nan bane ba akwai yan ataba wanda suke yan gada-gada da ka gansu da kananan kaya sun sa wani bakin gila a aidan su za za yi tsiya da su irin waɗannan akwai da za a gansu cikin mutunci da riga da hula duk wanda ka ga ya kafa hula yana ataba to ai ba zai gudun da hular za ta faɗi ba zai tafi a hankali ko ba haka ba ba kuma zai ganganci ba ma'ana dai masu masfatun amma a irin wannan yanayi gwamnati ce ya zama wajibi akan ta samar da ababen hawa wadatattu da za su rinka ɗaukan mutane daga wuri kaza zuwa wuri kaza gwamnati ta zama wajibi a kanta don kwatanta dokar Allah a ban kasa ya kasance ta samar da motocin haya waɗanda suke ke bantattu na mata kamar yadda aka yi a waɗansu jihohi din kamar jihar Zamfara da jihar Kano da waɗansu wurare an samu gwamnatoci sun ɗanyi kuma an samu waɗansu ɗaiɗaikun masu arziki su ma sun ware motocinsu domin ɗaukar mata kowa ya riga san idan da za ka sa mota a fasta ofis daga nan gurin cewa wata tafi Bama road wata ta taho Dambuwa road wata ta tafi Bulunkutu wata ta tafi ina ne hanyoyi manya-manya inda mutane ke bi ka ce waɗannan dan mata kaɗai to za ka rage wannan matsala ko shaka babu ka cik nasara akan murkushe ta gaba ɗaya yana da wahala amma za ka rage faɗinta to wannan shine abin da yake wajibin mu gwamnati da jama'a gaba ɗaya tunda kowa yana yana ana son ya tsoron Allah kuma kowa yana son ya shiga aljanna ranar tashin kiyama wannan kuma yana cewa azumi yayi da rana sai yayi barci ko da ya farka sai ya samu yayi mafarki duk wannan sana jike me hukuncin sa azumin ka dai yana nan lafiya kalau idan ka tashi sai kai wankan janaba don ci gaba da sallolinka amma hakan bai shafi azumin ka ba azumin ka yana nan ba abin da ya shafe shi dan mafarki ba ya kare azumi wannan yana cewa mutumin da baya da mazakuta ya iya limanci sannan makaho zai iya wa masu ido limanci da gurgu da kutulu za su iya yin limanci ga waɗanda suke masu lafiyar gabbai ko kuma sai ga 'yan uwansu kila wannan abin da ya dawo wannan tambayar dan ishara da yi rannan cewa mutumin da yake baya da mazakuta akan wani kauli ma ko nemanci ba zai ba na ce akan wani kauli ne shiru amma ban yi tarjihi ba ban ce wanne ne zance mai karfi ko mara karfi ba wato asali a cikin addini shine dukkan wanda sallarsa ta inganta shi kadai to in yayi tare da jama'a kuma ya halatta mutumin da baya da mazakuta idan yayi sallah shi kadai ta azhar ko ta la'asar sallar sa tayi matakar take sharuɗa tayi to haka idan ka bi shi baya ko da duk garin nan suka bi shi sallah baya sallar su tayi amma ana maganar cewa a nada shi ya zanto limami ratibi na dindindin bayan ko an san baya da mazakuta to shine wadansu malamai suke ganin babu kamala ta tare da shi da haka bai kamata ba yana fata an fahimta amma dai zance mai inganci shine dan yayiwa mutane sallah ko limanci babu laifi haka ko makaho idan yawa masu ido limanci haka kuturu ko gurgu idan suka yi wa masu lafiyar gabbai limanci dukkan su sallah su ta yi abinda ake bukata iya sallah din shine abu mai muhimmanci cika sharuɗanta da cika ta ruku'i mai kyau da sujada mai kyau da kuma lafiyayyen karatun qur'ani wannan shi ake bukata a wajen sallah ko limanci wannan kuma yana magana akan yana yawan wasi a cikin sallah yaya zai yi rabu da yawan wasi a cikin sallah mutum yakan iya korar wasi a cikin sallah ne gwargwadon yadda sallarsa ta yi kusaci da sallar annabi duk mutumin da sallarsa ta yi nesa da sallar annabi to zai ci karo da wasi mai tarin yawa a cikin sallah manzo Allah ce sallu kamar muni? usalli a cikin sallah sai ya koya mana da mun yi kabbara bayan mun tabbatar mun fuskanci alqibla abu na farko da zamu iya yi du'a ul istiftah addu'ar bude sallah kaga addu'ar bude sallah kuma nau'i ce daban-daban manzo Allah ya koyar da ita a salo daban-daban wanda duka iya sai ka dauka kai mafi shahara ko mafi inganci shine abin da ya tabbata cikin bukhari اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم نقني من الخطايا بالماء والثلج والبرد ko wannan ko wata wadda ka iya da kayi du'a'ul istifta sai kayi isti'aza sai ga ta isti'aza da manzon Allah ya koyar a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wannan isti'aza ita ce take korar shaydan a cikin sallah idan kayi ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan sai basmala daga nan sai karatun fatiha sannan goshinka na idan kana kallon inda zaka daura goshinka baka kallon dama ko hagun dinka to kaga cikakkiyar tsayawa da kamala ga karatu mai kyau to gurgurdan yadda ka tsare waɗannan ladubba na sallah yadda manzo Allah ya koyar gurgurdan yadda zaka rabu da wasu wasu ta iyawa kuma Allah ya jarrabe ka kai kokarin kiyaye adab din da komai da ake bukata gurgurdan yadda ka iya ko kai koya daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam amma kuma wasu wasu ya rika zo maka lokaci bayan lokaci to duk lokacin da wasu wasu ya zo maka kana cikin sallah sai kai isti'aza manzo Allah ce kai isti'aza ka tofa hagu har uku insha Allah shedan zai tafi barka to wannan shine abin da zaka yi kokari kai kokari ka koyi sallah irin ta manzo sallallahu alaihi wasallam sannan idan duk da haka wasu wasan ya ci gaba da damunka ka to kana cikin sallah ya halatta kai istiaza ka tofa hagun dinka a'udhu billahi ka tofa hagun dinka ya halatta hadisi ya nuna haka ko da yake wadansu malamai sun ce idan mutum ya tofi a cikin sallah to yayi ƙari sujudan ba ta kama shi to ƙarin mai suka ce an samu ƙarin ta da fa dan yace tuf to amma ai tuf ba zance bane ba idan kuma zance ne to wani yare ne hausa ne ko kanuri ne ko fulatanci ne ko yarbanci ko turanci tuf haka ba kawai tofar da yawo ne wannan ba magana bace da haka ba wani ƙari da kai cikin sallah ko bin umarnin manzon Allah kai dan ya ce kai tofi idan idan shedan ya dame ka na ji magana da kai dangane da sharifai to ina so in tabbatar maka da cewa sharifai wanda wuta ba ta cin su a nan garin ma in kana so ne zan kawo mutum dubu <laughs> abin da yake cewa yace wai da wuya ka samu wani gida daga cikin gidaje na Kanuri inda babu sharifi haka yace yace da wuya ka samu family din da babu sharifi a cikin su wanda dai za a samu wani mutum ɗaya zakka wanda wuta ba ta cin sa wani ma zai zo ya sa hannun shi a irin ramin da ake sa kwallon tarki ba abin da zai same shi kuma babu wani magani da suka sha haka Allah ya yi haka ya faɗa ban sani ba ko wa shahida ku ne za ku ba da shaida ni ba ta ne ba a samu masu da'awar shirktaka ba wannan kan ya kamata ka tabbatar cewa a Kano nake a Kano kuma akwai unguwar sharifai da sarkin su da sakataren su ashe sun fi Kano rewa kenan unguwa ce guda ta unguwar sharifai ko ba haka ba akwai sharftaka ta cewa mutum ya ce shi jikan annabi ne a yi da'awarta wannan ita ce muka na fahim zafafa magana a kanta domin mutum ya yi da'awar cewa shi jikan annabi ne ba tare da tarihi na salsalar iyayensa ya nuna haka ba karya ce cikin addini kamar yadda da'awar annabta ƙarya ce to haka da'awar cewa ni dangin gidan annabi ne karya ce cikin addini dai idan mutum yayi wannan ya dawo wa kansa falalar da baya da ita domin duk wanda ya zanto cikin bai baiti kamar yadda na faɗa akwai hukunce hukunce da suka shafi cikin addinin musulunci ciki akwai sa shi cikin salati don lokacin da kace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ta shafe shi sannan kuma ba za a bashi zakka ba zai ci sadaka ba amma abun mamaki yau masu da'awar ji jikokin annabi ne duk zakka su suke karbewa duk sadaka su suke bi suna karba kuma kuma sun ce su jikokin annabi ne kaga sun kare ka'idar gidan amma maganar ka na cewa wani mm, wuta ba ta cin waɗansu wallahu alam wannan zancen naka sai an bincika amma dai abinda na riga na sani wanda na karanta a karance kuma na faɗa a rannan shine galibin waɗanda zaka ga suna wasa da wuta ba ta cin su sun fito su yi da awar shirftaka su wuta ba ta cin su amfani suke da waɗansu magunguna waɗansu ma tsafi suke waɗansu ma sihiri suke wannan tabbas na gani ina jin na taɓa baku labarin wani sarkin sharifai ko ne wato wani mutum ne a nan cikin najeriya ne sai je nijar da ya je nijar sai karya ce shi sharifi ne sai aka ce ga sarkin sharifan gari kaza ya zo to a garin kuma duk al'ada duk shekara ana wani wasa na wuta inda makera suke zuwa a hura wuta su rinka shiga ciki ko a sa karfe ya zafi ana dadarawa a jiki to sai aka ce to ga sarkin sharifan gari kaza ya zo ya kamata a gaije shi bai sani ba shi ya je a bisa rashin dace ya je yau yayi da awar sirrifta kuma gobe ake wasan wuta a dare kuma ya yake shi ya sani aka hura wuta fa duk kowa yana ta wasa da wuta cikin makera wanda ake jira kawai sarkin sarifan gari kaza ba na so in faɗi sunan garin wuta tana ce aka rasa yadda za a yi cikin sai ɗoruruwa ya rufe yadda zai yi to ɗaya daga cikin sharifan garin wanda yake yana a cikin irin masu sun shahara da tsafi shi ya san cewa wannan ƙarya yake sai ce akwai yadda za a yi za mu fita ni da kai akwai abin da zan baka wanda wutar ba za ta yi maka komai ba sai dai kawai karka ji tsoro amma idan an tashi duk abin da ka samu za mu raba daidai ce eh ya yadda za su raba daidai shi da yake san ma ai shi ta imrul qais ce wa qad tawwabtu fil afaqi hatta raditu min al ghanimati bil iyabi so yake ma a dawo lafiya ba wai a samu wani abu ko ba haka ba <laughs> raditu min al-ghanimati bil iyabi da haka sai ce a tafi da aka tafi sai ba shi wata sanda ya rike wato yace shi da ya taho gaban sa na faduwa ya sa irin doguwar hular da na faɗa muku ja ana cewa ga sarkin sharifan gari kaza da yayi haka da sanda ya nufi wutar sai wutar ta matsa baya kaga tsafi ne ya nufe ta sai ta rotsa baya aka ce lalle wannan kan ba dama ne da aka yi ta kyautar kuɗi da menene da sauransu to kaga wadannan ai duk matsafa ne haka kawai sai mu ce maka wannan sharife ne ko jikokin annabi ne na'am Allah gane da mu Allah fahimta da wannan kuma yana cewa su direbobi ne sukan dauki jakai da dawaki wani lokacin da karnuka daga nan gudun su kai kasashen arna don su ci wato don su kai arnan arnan su ci to ya halatta irin wannan mutum ya yi lodi na jakai da dawaki da karnuka wani lokacin ma su ɗauki gawa ta wani arne da ya mutu a nan da a kai shi garin su a kudu a binne shi a bisa ga binnewa irin ta gargajiya ya halatta a gaskiya idan muka kalli abin ta fuskar wala ta'awanu alal ismi wal udwan za mu ce bai halatta ba domin lokacin da kai lodin kayan karnuka ko jakai ko dawakai ka kai ga waɗanda za su ci wanda cin waɗannan al'amura haramun ne da nassin shari'ar musulunci to ka mara baya wato ainihin a ci haramun kila wanda ya iya musu abin da zai ce da kai to ai su kafirai ne hakan ba haramun bane akan su wannan sai mu ce da kai sai a koma mas'alal halil kuffaru mukhatabun bi furu'i shari'a am ghayru mukhatabin bi furu'i shari'a shin umarni na sallah da azumi da yin zakka da aikin haji ya shafi kafirai ko bai shafe su ba sannan hani na cewa karka yi zina karka yi sata karka ci naman kare karkaci wato ainihin jaki dan doki wani abu ne daban wanda malamai sun yi sabani karkaci jaki jaki kuma shi wanda yake na gida banda na daji um, wannan shin wannan hanin ya shafi kafirai ko bai shafe su ba ina ba an fahimta waɗansu suka ce ya shafi kafirai waɗansu suka ce bai shafi kafirai ba amma zance mafi inganci ita ma akan wannan matsala ta usulu al-kuffaru mukhatabuna bi furu'i shari'a irin yanda aka yi musu magana da cewa su yi imani haka kuma ake musu magana da yin sallah haka kuma aka hana su yin zina da yin tata da cin kare da cin jaki na gida da sauran al'amura da aka hana su irin yadda za a kama su a yi musu azaba saboda rashin yin imani to haka za a yi musu azaba saboda rashin sallah saboda rashin azumi saboda rashin zakka saboda rashin aikin hajji ina fatan kun fahimta domin da kansu za mu ga ayoyi da suke nuna haka ubangiji ta ya ce ma salaka kun fi sakar qalu lam nakum min musallin ɗaya daga cikin laifukan su kenan wa lam nakun nut'imul miskin na biyu kenan wa kunna naqudu ma al qa'idin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin na ƙarshe shi ya shafi asalin imani da aqida amma waɗannan dukkan su furu'u shari'a ne kuma za su faɗo wannan yana cikin laifukan su sannan Allah ce ara'aita allazi yukazzibu bid-din fadhalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin at-takdhib bi yawm din shine asalin aqida din amma abin da ya shafi wato rashin ciyarwa rashin ciyar da miskini ne maraya dangane da haƙƙinsa wannan duk suna cikin furu'u shari'a kuma in suka yi laifi kan wannan sai an kama su dan haka dai ba a cewa to ai su kafirai ne maganan haramcin abin da ya shafi kare bai shafe su ba dan mutum ya kai musu babu laifi a'a haramun ne su kare irin yadda haramun ne su yi shirka wajibi ne su yi imani irin wanda yadda wajibi ne su yi sallah idan har suka ci kare to za a kama su da laifin cin kare a kama su da laifin rashin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a ninka kenan kuma za a kama su wato ainihin da cewa ba su yi kaza ba duk abin da ka san shari'a ta yi umarni da haka dai ta wannan fuska sai mu ga cewa wato bai kamata mutum ya taimaka musu ba zai shiga fadin fadin Allah ta'ala wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan tambaya ta uku yana cewa dangane da na saurari karatunka da kai dangane da abin da ya shafi riba to ni dai ma'aikacin banki ne kuma jin wannan bayani ya tayar mini da hankali kwarai da gaske a matsayina na ma'aikacin banki ina neman shawarar malam akan wannan lamari menene abin yi abin yi ya shafe mu ne mu duka kan menene abin yi gaba daya akan mu riba dai kan dole a nisance ta Allah ce fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasuli in har kun ki daina wato ku shirya da wani gagarumin yaki daga Allah da manzansa haka Allah madaukakin sarki ce kaga dole ne mu neman wa kanmu mu fita dangane da abin da ya shafi riba kuma lalle ne mu'amala ta banki akwai riba a ciki waɗansu sukan ɗaure gindi su ce ai bankuna 'yan kasuwa ne eh to amma a banki fa babu haram ko halal cikin kasuwancinsu yadda za su baka rance su sanya riba cikin rancen dan ka je ka sayo shinkafa daga waje ka kawo gida ko dan ka yi wata kwangila da aka baka haka za su ba da rance ga kamfanin barasa don ya bunkasa bunƙasa harkarsa ta barasa haka ne ko ba haka bane to kaga ai mu a maduba ta musulunci ya halatta harkar giya bai halatta ba haka idan wani ya ce shi eh, cinikinsa shi ne sari na karnuka zai je ya saro su a inda karnuka suke arha don ya kai inda suke tsada ko ya saro jakai inda suke arha don ya kai inda suke tsada a ci a bashi kuɗi da yawa banki za su bashi rance ba za su ce wannan bai halatta ba mu a kundin mu to wannan kuma sai zama kasuwanci halattacce to wannan babban da mu'amalolin da wanda kowa ya san a kuci ta haka lallai abin da ya zama wajibi ga dukkan al'ummar musulmi shine yaya za mu tsame kanmu daga wannan tsari na tattalin arziki mai cike da riba wanda turawan yammacin duniya suka kawo mana suka sunnanta mana suka farlanta mana kamar yadda na faɗa za mu iya yi manya-manyan bankunan mu na Najeriya da dama akwai wanda suke mallakar musulmai ne jarin su ɗari bisa ɗari musulmai ne a kowanda tamanin a kowanda saba'in cikin ɗari duk musulmai ne a ciki saboda haka za su iya juya system ɗin ya zanto daidai da tsari na musulunci idan suna so akwai ma wani banki irin community bank ɗin nan a wata jiha cikin jihohin mu ta nan arewa a wata local government cikin local government ɗin waɗannan jihohin da wata rana wani dalili ya kai mu na da'awa muka je ziyara muke tattauna matsalolin suka ce ai su da suka so su tsamar da kansu daga riba sai suka buɗe banki da suna community bank na bankin mutanen ƙauyensu ko mutanen karkararsu ko yankinsu amma tsare-tsarensa gaba ɗaya na bayar da rance ko karba ko menene gaba ɗaya na musulunci suke yi kawai su kafa sayan board ne su ce bankin musulunci shine busi ba amma a ƙarƙashin ƙasa abin da suke gudanarwa kenan kuma a wannan shekarar daidai lokacin da muka je abin suka ce shekara biyu ko uku bincike ya nuna a bankuna irin nasu a ƙasar nan su suka yi na ɗaya wajen kyautata mu'amala kuma an ba su takardar yabo daga gwamnati to kaga tsarin da suke bi na musulunci ne to saboda haka kaga mutanen mu za su iya yin wannan da haka abin da yake wajibi in ba dai ta hanyar irin waɗannan ƙananan bankuna na unguwa ko na karkara mu san yadda zamu samar da tsari na musulunci a samu masu kinshi cikin mu amma a samu ko kuma in ma jihohin da suka fara magana cewa shari'ar musulunci irin jihar Zamfara irin jihar Bauchi irin jihar Kano irin jihar Borno irin jihar Yobe su ma su haɗa kai ba suna da bank of the north wani yan arewa to su zo su yi wani north east bank mana su sa masa wannan sunan amma ya kasance karkashin kasa tsari da musulunci yake gudanarwa idan aka haɗu tsakanin yobe da bauchi da borno da taraba ba za su iya wannan ba in ma taraba ta ki gombe in aka samu hudu cikin jihohi hudu cikin jihohi guda shida kai na arewa maso gabas za su iya wannan to ballantana kuma hadu da zamfara da kebbi da sokoto za su iya wannan ko zamfara ta yi ita kadai ko ne shi kaɗai ba mu dai da uzuri a wajen Allah na cewa wai larura larura larura tana da iyakacin lokaci amma mu larura mu yau shekara arba'in tun da aka ba mu yancin kai muke cin larura har yau haka za mu mutu muna cin larura ma'aikata banki sai ku yi hakuri aikin na kanku ga wani manajan banki na shi ma zo daga Kano yau duk ta shafe shi <laughs> sai ku yi hakuri wato dai gaskiya akwai amfani da za ku yi mana ku masana ta fuskar tattalin arziki ko haɗu da malamai na addini waɗanda suka karanci addini suka san ina riba take shiga take fita sai a haɗu sai a tsara wannan abin alal ya zanto an fara aikin a rubuce an sanya tubalin gini sannan kuma a hankali a hankali insha Allah komai zai zo ta hanyar kananan hukumomi ta hanyar jihohi ta hanyar ɗaiɗaikun mawadata waɗanda Allah ya ba su hali kuma Allah ya arzuta suna da imani sai ga an samu an yi gyara a hankali a hankali amma mutukar ba mu fara gyara ba muka ce larura larura wallahi ba mu da hanzari a wajen Allah ranar tashin kiyama Allah ba mu ikon tuba Allah ba mu ikon dainawa Allah ce fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tuzlamuna wala tuzlamun la tazlimuna wala tuzlamun la tazlimuna wala tuzlamun kar ku zalunci wani kuma kar a ku ka magana kan cewa wanda ya bada shaida akan annabi yusuf ba jariri bane ba ba ruwaya da sanuna haka bayan ko akwai hadisi da aka ruwaito gashi kawo shi da sanadinsa hadisin yana cewa takallama arba'atun wa hum sigarun fa zakara fihi shahida yusuf kafaka huna insha Allah wato bayan ya kawo yace wannan ma kadai ya ishe ka na farko dai hadisin ka da'ifi ne ba Allah tun wancan lokacin na ce akwai hadisi amma da'ifi ko kuma abin da bai tabbata ba ka duba cikin sayi da'iful jami'u sagir karkashin jerin hadisi na 4759 hadisi ne da'ifi hadisi da'ifi kuma ba a kafa hujjar shi sai ka nemo wani kuma wannan kuma yake cewa ya rubuto cikin harshen larabci mai hukuncin mutanen da suke sallah a kan tituna kuma mata sukan wuce ta gabansu lokacin suna cikin sallah kuma galibin matan ma kasiyatun ariyat gasar tufafi amma tufafin da ba tufafi na mutunci ba mai hukuncin sallah su ya tabbata cikin sahih muslim cewa ya qata'u salatar rajuli idan lam yakun bayna yadayhi mithlu mu'khiratir rahli al mar'atu wal himaru wal kalbul aswad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa abin da ke yanke sallar mutum matukar babu sutura a gaban shi abu guda uku ne abu na farko mace idan ta wuce ta gaban ka mai hijabi ce ballanta na mara hijabi matukar ba sutura a gaban ka lokacin da kake sallah abu na biyu jaki idan jaki ya ketara maka gaban ka lokacin da kake sallah ita ma sallar ka ta riga ta yanke sai dai ka sako wata daga fari abu na uku alkalbul aswad wato bakin kare waɗannan al'amura guda uku idan sun wuce ta gaban ka yayin da baka da sutura to baka da sallah kenan sai ka sako wata sabuwa da haka sai mutane su yi hatara wannan wajibi ne ga dukkan mutum idan zai sallah ya tabbatar ya sanya sutura idan akwai katanga a gaban ka ka tsaya daidai sai tun katangar ta yadda wani ba zai wuce tsakanin ka da ita ba shikenan ba sai ka sa sutura ba da haka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun shigo masallaci sukan yi rigingeniyar yin sallah a inda sawari suke sawari shine ginshikin masallaci wannan ya kokari ya zo nan ba wanda zai tsaya tsakiyar masallaci ya salla a cikin su kowa yana kokarin ya tsaya inda wato ginshikin masallaci yake dan ya zama masa sutura to sai dai in akwai mutane a gaban ka suna zaune kamar ranar juma'a ko dan sauraron karatu to kaga duk sahun da ke gaban ka mutumin da ke gaban ka ka iya sa shi ya zama to shine sutura dinka ta yadda in wani zo zai tsakanin tsakaninka da shi zaka hana shi to kaga wannan a cikin masallaci ma kenan ballantana kuma idan mutum yana sallah a waje ko yana sallah akan titi lalle ya kamata a kiyaye ma'ana ko da mace ma ba bata ketara maka mutane su ketara maka ma ka jefa cikin hadari don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutumin da yake wucewa gaban mai sallah da ya san abin da ke kan shi na laifi da ya gwammace ya tsaya har 40 to 40 na me shekara 40 wata 40 mako 40 kwana 40 sa'a 40 mafi karanci dai kace sa'a 40 to ko da wannan ne kadai a ce da ka san abin da ke kanka na laifi da ka gwammace gara ka tsaya har tsawon awa 40 sama da ka wuce ta gaban masallaci kaga wannan na nuna wucewa ta gaban masallaci yana sallah wato laifi ne sannan shi masallaci kuma lalle ne dauke sutura daukar sutura din nan wajibi ne ba wai mustahabi ba wajibi bisa ga zance mafi inganci wannan kuma yake cewa na karanta wani hadisi da yake cewa manzan Allah ya ce an bujiro min da zunubai na al'ummata ban ga laifi ba mafi girma sama da laifin mutumin da ya haddace wani abu na alkur'ani sannan ya manta shi wannan hadisin shi ma za'ifi ne bai inganta ba don hadisin da ya nuna cewa wanda ya haddace wani abu na alkur'ani kuma ya zo daga baya ya manta yana da laifi ko kuma ma la'anta ta hukan shi ko kaza ko kaza duk wannan hadisan ba su da asali cikin addini falala ne mutum ya haddace alkur'ani sannan kuma sakaci ne da hasara mutum ya manta amma ba wani zunubi da shari'a ta yi tanadi ga mutumin da ya manta wani abu da ya haddace na alkur'ani sai dai ko shaka babu yayi hasaran falalar da ya kamata ya samu a matsayin sa na wanda ya haddace wani abu na alqur'ani tunda wanda yake da haddal qur'ani Allah ya bashi daraja ya bashi falala sama da wanda baya da haddasa ko da gawawwaki aka tara manzon Allah zai sa abin da su a cikin kabari ɗaya irin yadda aka yi wa qatla Uhud wanda suka yi shahada a yakin Uhud ana hada mutum biyu mutum uku cikin kabari yayin da aka kawo su sai manzon Allah ya ce ayyuhum kana akthar akhzan lil qur'an wane ne cikin su yafi har da mai yawa idan aka nuna shi sai manzo Allah ya fara gabatar da shi a gaba cikin sawa a kabari kafin mai bi masa wajen hadda kafin mai bi masa wajen hadda kaga haddan alqur'ani tana da falala ko shakka babu amma mutumin da ya haddace wani abu ya bari ba a cewa yana da wani zunubi da aka yi masa sanadi ko la'anta duk wannan hadisai ne za'ifai marasa asali cikin addini wannan kuma yake cewa um, ka yi bayani dangane da yanka cewa idan an yi wa mutum haihuwa idan yaro namiji ne yana da hali ya kamata ya yanka rago biyu idan mace ce kuma ya yanka rago ɗaya to idan mutum ya yi niyyar yanka biyu ɗin alhalin mace ce aka haifa masa shi ma ya halatta ya halatta babu laifi idan ka yi da kyakkyawan niyyar samun lada duk wannan zaka shiga cikin umumin faɗin Allah ta'ala faman tatawwa khairan fa huwa khairul duk mutumin da yanzu ko yaro aka baka namiji a madadin rago biyu sai ka yanka uku ko ka yanka hudu matukar ba alfahari kai nufi ba ba so kake ka nuna kanka kai wani bane a kai ne don Allah dan neman yardan Allah dan godiya ga Allah ya halatta kari akan abin da aka wajabta maka ko ragon lai fita su ka yanka ɗaya kai da mutanen gidanka ayya isa amma a madadin dai sai ka yanka goma ka yanka nawa ai ka karin lada ne ko hadaya ka je lokacin aikin hajji ka yanka dabba ɗaya Allah ta fa sai min alhadi abin da ya sauka na hadaya amma mazan Allah sai da yanka rakumi ɗari. sattin duk da hannunsa arba'in din ya bari aka karasa sallallahu alaihi wasallam ba wani attajiri a garin ku da ya taba yanka rakumi goma ma a aikin haji amma manzo Allah rakumi 100 shi kadai sallallahu alaihi wasallam saboda ya kowa kyauta tsira da aminci tabbata gare shi da haka wannan karin falala ne idan ka yanka rago sama da daya game da ya mace ko ka yanka rago sama da biyu game da ɗan namiji da Allah madaukaki ya baka godiya ce ga Allah shi ya halatta mutum ya azuma mata uku bai halatta ba azumi mafi tsawon azumi na nafila shine mutum yayi azumi irin na annabi Dawud shine kai yau gobe ka huta jibi kai gata ka huta azumin nafila ba shi halatta mutum ya jera wata ɗaya yanayi yi dan annabi bai taba yi ba Aisha matar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta faɗa cikin hadisin da Imam Bukhari ya rawaito a kitabu Siyam ta ce ban taba ganin annabi na yawaita azumin nafila a wani wata ba sama da watan Sha'ban tare da haka baya azantar azumin watan gaba ɗayansa da haka daga lokacin da ka zo kai wata guda ɗaya tur ba azumin farilla ba ba kafara ba na nafila a jere kai wata guda daya ka tabbatar bid'a kai ka saba koyarwar manzon Allah in za ka yi koyarwar manzon Allah sai kai ka huta kai ka huta kai ka huta haka ya dace kai litinin da alhamis azumi uku a kowane wata da sauransu ka kintace azumi da manzon Allah ya kudai sai cewa mutum riga amma kullum kullum kullum manzon Allah yake cewa la sama man sama al abad la sama wala afsar wanda yake azumi kullum kullum ba ya da azumi shi bai azumi ba shi bai shan ruwa ba shi bai sha ruwa ba ballan na ce bai yi azumi ba shi kuma bai samu ladan masu azumi ba tun da yi kullum kullum da haka ya kamata mu kiyaye wannan la sama wala afsar yaya hukuncin yin birthday idan an uh, kewayo ranar haihuwa ta kewayo a yawa yaro bikin birthday wannan kiristanci ne al'ada ce da bata dace da musulunci ba ba wani birthday a cikin addinin musulunci daga ranar suna ne na bakwai din nan aka yanka mutum ragon suna magana ta riga ta kare ka ce bari sati ya zagayo kai wani biki ko sati ya zagayo kai sake wani biki ko shekara ta zagayo kai biki duk waɗannan bidowoyi ne sannan koyi ne da kirista cikin al'adunsu wanda mu al'umma ta addinin musulunci so ake mazanto al'umma mai cin gashin kanta wadda ba ta kwaikwayon waɗansu ta'adu da al'adu daga wajen wata sai dai a koya daga wajenta domin ka'idar koyo da kwaikwayo ita ce kullum mai rauni shi ke kwaikwayon mai karfi a yayin da ka kwaikwayi yahudu ko nasara abin da ka ɗauka shi ne yake da abin a koya kai ba ka da abin a koya a wurinka sai ka zama mai rauni kai ne kaskantacce wulakantacce ka mayar da shi shi ne mai daraja ɗaukakakke da haka shirme ne mutanen mu suke zo ana wa yaro ba zai ko cewa kansa ko yawa matarsa ko me duk wannan al'adu ne kirista ya kamata musulmi ya tsarkake kansa daga wannan ɗabi'un ba su dace ba Allah ganar da mu akan hawa a taba cewa ka ya halatta mace ta hawa ta hawa kun gani ya kamata ku rinka yawa mutum adalci a cikin zance idan kuna saurare ku rinka ba kunne kuna saurare saurare mai kyau daga jin magana ta ranar in Allah ya baka fahimta da kaifin kwakwalwa zaka fahimci cewa ban ce ya halatta ba mutulakan domin abin da na ce idan muka kalli larurar da mata suke fama idan aka ce ba za su hau dan ba to akwai larura amma idan sun hau kuma ga me kuma ga illar jikinta zai goji jikin namiji mutumin da ya faɗi wannan kuma sai ka lokaci ya ce ya halatta mutulaka ya kamata ku rinka fahimtar me ake cewa ko shakka babu bai halatta ba jikin namiji ya taba jikin mace sawan a cikin motar haya ko akan dan acaba to abinda muka ce shine a yau idan muka ce sakamakon haka bai halatta ba kowa ya hau dan acaba mace ta hau bayan namiji ya goye ta akan mashin ba mijinta ba muharramin ta ba to abin da zai faru shine mutane za su samu kansu cikin kunci domin wannan fatawar ta iya yiwa ga wata ba za ta iya yiwa ga wata ba wadda take akan titi da yake dandana akwai motocin haya dandanan ta je ta dawo inda za ta kaga in ta hau dan acaba neman fitina ne ya kamata ta tsaya ko da minti 20 ko minti 30 ne har bas ta zo ko taxi ta zo dan ta shiga ta amma in ta hau dan a ka kaga neman rigima ne amma wanda take wani lungu inda taxi ba ta zuwa yan bas ba sa zuwa wajen to ya zata daranta ranta kuma tafiyar kilomita biyar ko goma ko sama da haka dan ta je asibiti ko dan ta je wani wuri ko dai ka hana ta zuwa gaba ɗaya ko ka ce ta to idan ta hau ya zanto kenan kofa ta buɗo ta halatta mutalakan dan ta hau ko kuma ta hau alal larurati ta hau alal larurati a wancan lokacin hannu ce idan za a hudun sai a duba waye dattijo wanda ya san ya kamata hannu kwatanta yan asaba waɗanda suke masu sa kananan kaya da bakin gila su tsame da kuma wanda za ka ganshi da hula na ce duk wanda kaga ya sa hula yana asaba to ba zai gudu da yawa ba dan ko in yi gudu hular sa za ta faɗi <laughs> haka ne ko ba haka bane ba to idan aka nemi masanin ya kamata wanda an hango tunda da larura ce kuma sai a sake kullaha da yan masa sa'ilin don da yawa mutum adalci a cikin zance idan kuna saurare ku rinka bada kunne kuna saurare saurare mai kyau daga jin magana ta ranar in Allah ya baka fahimta da kaifin kwakwalwa ka fahimci cewa ban ce ya halatta ba mutlakan domin abin da na ce, idan muka kalli larurar da mata suke fama idan aka ce ba za su hau dan acaba ba to akwai larura amma idan sun hau kuma ga me kuma ga illar jikinta zai goji jikin namiji mutumin da ya faɗa wannan kuma sai ka lokaci ya ce ya halatta mutlakan ya kamata ku rinka fahimtar me ake cewa ko shakka babu bai halatta ba jikin namiji ya taba jikin mace sawan a cikin motar haya ko akan dan ashaba to abinda muka ce shine a yau idan muka ce sakamakon haka bai halatta ba kowa ya hau dan ashaba mace ta hau bayan namiji ya goye ta akan mashin ba mijinta ba muharraminta ba to abin da zai faru shine mutane za su samu kansu cikin kunci domin wannan fatawar ta iya yiwa ga wata ba za ta iya yiwa ga wata ba wadda take akan titi da yake dandana akwai motocin haya dandanan ta je ta dawo inda za ta kaga in ta hawo dan ataba neman fitina ne ya kamata ta tsaya ko da minti 20 ko minti 30 ne har bas ta zo ko taxi ta zo dan ta shiga take amma in ta hawo dan ataba kaga neman rigima ne amma wadda take wani lungu inda taxi ba ta zuwa yan bas ba ta zuwa wajen to ya za ta da ranta kuma tafiyar kilomita biyar ko goma ko sama da haka dan ta je asibiti ko dan ta je wani wuri ko dai ka hana ta zuwa gaba ɗaya ko ka ce ta to idan ta hau ya zanto kenan kofa ta buɗo ta halatta mutalakan dan ta hau ko kuma ta hau alal larurati ta hau alal larurati a wancan lokacin hannu ce idan za a hau din sai a duba waye dattijo wanda ya san ya kamata hannu kwatanta yan ataba waɗanda suke masu sa kananan kaya da bakin gilas su tsame da kuma wanda za ka ganshi da hula na ce duk wanda ga ya sa hula yana taba to ba zai gudu da yawa ba dan ko in ya gudu hula za ta faɗi <laughs> haka ne ko ba haka bane ba <laughs> to idan aka nemi masanin ya kamata wanda an hango tunda da larura ce kuma sai a sake fattakullaha da yamma safa'atu sa'ilin nan kuma sai ne bayani akan cewa ya kamata a ce gwamnatoci ma su wadatar da mutane da motocin haya musamman a ware motoci na haya waɗanda suke keɓantattu na mata to duk mutumin da ya haka kuma sai da lokacin waya ce ya halatta a waɗanda ba sai ka fahimci haka ni ban faɗi haka ba kuma ba na jin kuma kun fahimci haka irin yadda ya fahimta ɗin nan ya halatta a rubuta suna akan kabari wannan yana daga cikin bidoyin wannan zamanin bid'a ne abin da ake a kan kabari bayan an binne mutum daidai da kasar da za a tara ba a san ta wuce ɗani ɗaya idan ka taɓe yatsunka haka tsawon haka ya kai inci nawa ba zai wuce bakwai ba kaddara inci goma kada tudun kabari ya wuce inci goma duk kabarin da ya wuce inci goma imam al-qurtubi ya ce wajibi ne a sassabe shi a mai da shi daidai wa daidai ka duba cikin tasir al-qurtubi cikin sautar kafi ka sha mamaki ba malikiya muke ba a duba a gani <laughs> wallahi ce duk kabarin da ya wuce wannan yadda manzo Allah faɗa yace yace ya zama wajibi a sassabe shi sai an dawo da shi yadda manzo Allah ya ce to sannan kuma sai mutum ya ɗauki dutse sai ya sa a daidai kusa da kan mamacin dan mutum ya shaida kabarin dan uwansa amma ba suna ake rubuta ba idan ka ɗauki dutse da kanka ka sa ka faɗa yan uwan cewa ko da kun zo makabarta ga kabarin dan uwanmu dan ga alama da na sa da dutse sanya dutse din shine alama da haka Abdullahi da Mas'ud kafin ba ya mutu yayi wasici da cewa ko da bayan na mutu idan kun zo gina kabarin na kare wuce tudu kaza kar ku yi mun kuka duk abin da ya san za a yi na bid'a sai da hana yace ku ɗauki hoge sa a daidai kusa da da dan shine sunnar manzon Allah ma rubuta suna da katon allo wane ya mutu a watan julai kuma kasa julai ma kuma kuma a makabartan musulmi a watan januwari duk sunan watannin arna da sunan gumaka kuma a watan <laughs> kaga zulumatun ba'du ha fawqa ba'd kenan wato matsalar tana da yawa ya kamata mu kiyaye wannan amma na duk wanda gari kaje makabarta haka za a gani ta musulmai wato wanda ke nuna har yanzu sunna fa bata yadu cikin jama'a yadda ake bukata ba sai an yi aiki da gaske sosai da sosai ya halatta mace ta shiga makabarta eh ya halatta hujja ka duba ko da cikin riyadu salihin a kusa hadisin matan nan da ta je ta tsaya a gindin kabari tana kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya same ta yace da take bayar Allah ittaqillaha wa tasibi ki ji tsoron Allah isbiri wa tasbi ki ne ki yi hakuri ki nemi maladan dan da ya mutu to bata san annabi ne ke magana ba sai iyyaka anni fa innaka lam tusabbi musibati tafi ka ba nuri dan ba kai aka ba mutuwa ba shi yasa ka faɗi wannan magana manzo Allah bai ce kuma sai tafi da bayan ya tafi aka ce da ita manzo Allah ne kika faɗa wannan bakar magana sai ta tafi gidan shi dan ta bashi hakuri manzo Allah ta inna masabaru inda salmatul ula lokacin da kika yi abin lokacin da ya hakuri ba wai sai da kika zo nan gidan ki zo ki bani hakuri ba sallallahu alaihi wasallam mahallu shahid anan manzo Allah ya same ta a wurin kabari kuma sunnar annabi ta nuna ba a yin kabari a gida makabarta ake kai mutane abin ne don in a gida ne ya manzo Allah ya je gidan ta ya gani a makabarta ne ya same ta kenan wannan ya nuna halattin mace ta je makabarta shine hujja ko ɗaya daga cikin hujjojin malamai wajen halattin mace ta je makabarta to amma manzo Allah ya la'anci masu yawan zuwa makabarta cikin mata zuwan su akai akai shine aka haramta amma so ɗaya a shekara ko so biyu a shekara dan ta je ziyartar makabarta ta yi addu'a ta dawo ta raya sunnar manzan Allah kuma zuwan makabarta ya tuna mata mutuwa wannan ya halatta ko ka ce sunna ne saboda wancan hadisi da ire-iren sa ina fatan kun fahimci wannan ya halatta mutum bayan ya kammala karatun Qur'ani ya ce Allahu alazim bai halatta ba bid'a ne dan ya kammala karatun Qur'ani kawai shiru zai ko kuma yana da bukata ya roki Allah ya yi tawassuli da karatun da yayi amma fadar Allahu alazim baya cikin abin da annabi ya koyar bid'a ce wadda take ta kusa kusan nan ma ba wai wadda take wani dogon lokaci ba ina ingancin cewa mutum ko da ya mallaki kudin zuwa aikin haji ba zai je ba sai in a cikin makwabtansa ba mai jin yunwa <laughs> to ba wanda zai je aikin haji ke na abada wai kuma ma sai an lissafa a nan dama mutum arba'in mutum a nan hagu mutum arba'in gabas da yamma kudu da arewa na farko dai makwabtaka ba a iyakance ta da mutum arba'in wannan magana ce ta malamai kurtubi ya hikaito a cikin tafsirinsa ina jin cikin tafsirin suratul nisa wajen faɗin Allah ta'ala wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a amma maganar cewa mutum ba zai je aikin haji ba sai makwabcin sa ba jin yawa wannan ba gaskiya bane ba hadisi bane ba maganar sahabi bane ba maganar tabi'i bace ba magana ce da take yawo a gari kawai kitabun ra'as ne mawalanka mutane suke faɗa yadda suka so amma ba wata hujja akai abinda ake cewa shine idan ka je aikin hajji na farilla ka je aikin umara na farko ka sauke da na biyu da na uku da ka je da ka ciyar da makocinka da ke cikin jin yunwa da ka tallafa wa dan uwanka musulmi da ke asibiti baya da lafiya da ka ɗauki nauyin mai wa'azi ka tura shi yankin Niger Delta ya je yi shekara guda ka ware albashinsa da ka je aikin hajji da ka yi wannan wanne yafi ko shakka babu yin waɗannan ayyukan ya fi zuwa aikin hajjin ka na nafila ya fi zuwa aikin umarar ka na nafila da muke cikin ramadana sai mutane su yi ta zuwa umara kuma ga makwabtansu nan wani ya wata shida a asibiti kan abin da kila abin da ake bukata a yi masa aiki naira dubu goma sha biyar ko dubu ashirin baka tallafa masa ba wani an koro ɗansa a makaranta wani yaro ya gama makaranta yana da result mai kyau sosai da sosai zai iya ɗaukan shi a kowace jami'a a kwasa-kwasai waɗanda zai fito ya zama mutum al'umma ta yi alfahari da shi sai ka kasa biya masa kuɗin makaranta sai ka zo ka haɗa ka tafi umara ka je kai baka iya dawafin ba kai baka iya sa'ayin ba kuma ka je ka yi ta surutu a gindin ka'aba kuna yi da mutane wani ya zo shi kadai a wani ya biya wa mutum biyu sun zo ai da wani da mutum bakwai yake zuwa bana shi kadai ya zo kuna ta yi da mutane kuna wa mutane ba haka mutane mu suke ba ina ruwanka an ma rabi ya je ba shi kadai je ba kai mai shafe kaji sai ya je shi kadai a ya zo da wani a wani ya fada kwatami waɗansu kalmomi da zaka ji yan kasuwa suna faɗa junan su ai wani ya fada kwatami wato bana ba kamar bara ba kenan Allah shi kiyaye mace ce sai ta rasu sai ta bar ya sai ta bar miji sai ta bar iyayenta guda biyu me ya rabon kowanne a ciki to ka je kotu mana araba muku idan mace ta rasu sai ta bar ya ita kadai ba kowa to sai ka bayyana sai kuma Allah ai zaka samu rabanta fa in kana wahidatan falaha nisf ita iyar ka rabin dukiya za a bata to shi ko miji me za a bashi miji kuma za a bashi ɗaya cikin hudun dukiya ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين kaga miji za a bashi kwata da dukiya ɗaya cikin hudu ya abata rabi to sai iyayenta guda biyu da suke da rai wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad da uwa da uba kowa za a bashi ɗaya cikin shida shikenan wannan shine rabon amma kullun ba na yadda in fada in raba mutane gado kullum dukan ce mutane su je kotu a raba musu gado sai dai zan iya yin bayanin raban kowa amma tantance raban su je kotu dan kawa kowa haƙƙinsa a hannunsa ya je kotu saboda idan kana gangancin raba mutane gado za a zo a baka labari ba yadda yake ba sai ka raba rigima ta taso wata rana sai ka aiko maka mafi daga kotu ana neman ka fatawar ka ta raba gado ba daidai ba kai kuma ka ba da fatawa ne gwargwadon yadda aka baka labari yanzu wannan takardar dai wannan shine rabon kowa gwargwadon yadda wannan ayoyi suka nuna cikin suratul nisa'i amma a dauki rabon kowa a bashi ita ya a bata rabi miji a bashi ɗaya daga cikin hudu uwa da uba a basu kowanne ɗaya cikin shida wannan sai sun je kotun musulunci wannan mai tambaya ta karshe yana cewa wai shin dan Allah barin gemu da tsage riga shi kadai ne sunna a yana cikin sunna amma ba shi kadai bane sunna yace domin wai ya lura akwai da dama idan suka dage suka bar gemun su suka dage rigan su kuma sai ka ga wajen alkawali ba sa cika alkawali ga cin amana ga ha'inci ga zamba cikin abinci ga yaudara ga dukkan waɗansu ɗabi'u marasa kyau ko shaka babu waɗannan musu kyauta ba domin wannan baya nufin wannan ne kadai sunna duk ma wanda ya fahimci sunna a matsayin wannan abin ne kadai guda biyu sunna to yayi kuskuren fahimta ko shakka babu suna cikin sunna gemu sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aske shi kuma alama ce na mutum baya son ya tsaye da sunnar manzon Allah kenan kamar yadda mutum ya dage tufafinsa kar ya bari tufafi je kasar idan sawu wannan wajibi ne cikin addinin musulunci ba ba mustahabbi ba lalle namiji ka tufafin sa ya kasa da idan sawu wannan ko shakka babu haka amma dan mutum yayi wannan kuma shikenan sai ya zama ya zama yana jira kawai abu su kafo shiga aljanna ranar tashin kiyama duk da cin amana da zai da rashin kyauta wannan bai dace ba Allah gane da mu Allah fahimtar da mu fadan subhanallahi a cikin sallah idan liman yayi kuskure a sallah ko kuma sai dai sai in bai yi sallama bane kadai ma'ana idan liman yayi kuskure a cikin sallah cikin barin wani rukuni cikin rukunan sallah ko ketare wani rukuni cikin rukunan sallah za a faɗakar da shi kuma za a yi amfani da kalmar subhanallahi ba wai sai lalle in zama ne wurin da ya kamata ya zauna bai zauna ba ya tashi ko wurin da bai kamata ya zauna ba ya zauna sannan za a yi sallama to amma idan abin da ya shafi karatun alkur'ani ne za a tunatar da shi ne karatun ba subhanallahi za a yi masa ba idan aka tunatar da shi ya tuna shi kenan idan ya kasa tunawa shi kuma sai ketare ya ci gaba da aya ta gaba idan ya ketare wata aya kuma sai a dawo da shi baya idan da aka dawo da shi baya ya dawo yayi ta cikin in bai dawo yayi ta ba kuma daidai sallah ta yi tunda shi karatun sura din a cikin sallah ba dole bane ba in lalle ne mata su rinka asirta su a inda ake bayyanawa na jin mun sha faɗin wannan cewa duk abin da ya shafi sallah tsakanin maza da mata daidai wa daidai suke sai abin da dalili ya zo ya keɓance mata in ba mu samu dalili ba dole mu ɗauka matsayin hukuncin su ɗaya da haka yadda namiji ke bayyana karatu wurin bayyanawa mace ma ta bayyana yadda kuma yake sirrantawa za ta sirranta sai dai abin da malamai suka ce idan ya zanto cewa mace za ta yi sallah bi hadarati rijal al ajanib ar rijal al ajanib za ta yi sallah a daidai wurin da akwai mazaje da ba ba mijinta na aure ba ba kuma yan uwanta muharramanta ba to za ta ɗaga muryarta ne gwargwadon yadda za ta jiyar da kanta don saboda kada sautin ta ja hankalin wani idan mutum zai yi tafiya sai ya bar gari kamar karfe sha biyu da rabi ko karfe ɗaya na rana sallar azhar zai mata kasar ne akan hanya ko kuwa matukar bai sallar azhar ba lokacin da yake gida har ya fita hanya lokacin da ya fita hanya ya tsaya zai sallar ɗin karfe biyu ko biyu da rabi kasar zai mata dan a lokacin lokacin ta bai fita ba wannan shine zance mafi inganci kuma shi fi dacewa da sunna bai tambayar tana cewa shin ya halatta mace ta rinka yin addu'a kada mijinta ya yi mata kishiya a fahimta ta bai halatta ba domin yin kishiya din nan abu ne da Allah ya shar'anta ya kuma halatta wa miji ya yi idan yana da halin yi din zai iya rikewa idan ya yi saboda haka yin addu'ar ki cewa kar a yi kamar kina yin addu'a ne kar a yi wani abin da ubangiji ta ala ya shar'anta a yi shi musamman kuma idan mijin ya zanto ke kadai dai kin yi masa kadan kin ga wata karin matsala kenan da haka dai baki da dama nake addu'a cewa wai kar mijin ke yi kishi ya sai dai ke addu'ar ubangiji ta ala ya baku zaman lafiya idan an yi mutum ne ya ana kiran sallar asubahi sai ya ce bari in dan kwanta daga baya na tashi to bai an karba sai barci ya dauke shi bayan ya barci ya dauke shi can sai ji kamar ana masa radar waɗannan ayoyi fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'un al ma'un kamar ana kamar ana masa rada a cikin barci to wannan ina ganin gata ne aka yi maka na ubangiji ta'ala ya kawo wanda zai karanta maka wannan sawa'un cikin mutane yake ko cikin aljanu yanzu ba mu san ba sautin daga ina yake amma dai ayar abinda take nunawa tsananin azaba da Allah ya yi tanadi ga masallatan da suke jinkirta sallarsu fawailun lil musallin tsananin azaba ya tabbata kan masallata waɗanda Allah zai nahum an salatihim sahun waɗanda suke barin sallah lokacin ta ya fita bisa ganganci domin as-sahwu a nan gurin wato ba wai as-sahwu na mantuwa bane ba dan haka ne yayi ta'addi da an allazina hum an salatihim sahun ma'ana sun bar sallah bisa ganganci har lokacin ta fita ba wai mantuwa suka yi ba domin akwai mamanci tsakanin as-sahwu an salati da as-sahwu fi salati as fi salat wannan rafkanwa da mutum zai yi kenan ko yi kari ko yi rage wanda aka shar'anta cewa mutum ya rinka yin sujudan qabli ko ba'di amma as-sahwu an salati shine tarkuha amdan hatta yakhruja waqtuha mutum ya barta da ganganci har lokacin ta fita alladheena hum yura'un sune kuma waɗanda suke yin riya in za su yi aiki ba su yi dan Allah sai su yi dan mutane su gani sai ba musu wa yamna'una al-ma'un al-ma'un shine ko taimako ko kuma aro idan an tambaye su wani abu aro za su iya bayarwa sai su hana ma'ana waɗannan duk cikin irin ayyukan su kenan Allah ya tsare mu da haka wannan kamar ana fadakar da kai ne cewa ka yi kokari ka tashi ka yi sallah din akan lokacin ta domin kan duk wanda ya ji ai kiran sallah ya ce bari dan kwanta dan huta ban sai ya dauke shi shi ya san shi ganganci ko shakka babu Allah ya tsare mu mai matsayin galibin matasa da suke sanya riguna na yan kwallo ɗauke da sunayen kafirai a jiki kusa ka babu wannan wata zahira ce abu ne da ya zama ruwan dare gama duniya da zama tasan mu galibi da jesi na yan kwallon kafa da sunayen kafirai a jiki daga wani ronaldo wani robaldo wani batistota batistota kuma wannan ya ci da tarbiyya ta addinin musulunci domin dukkan mutumin da ka sa rigar da kake dauke da sunansa wani nau'i ne na kauna ya sa kai da kuma kaunar mutumin da baya san Allah baya san manzon Allah haramun يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ya الله لا يهدي القوم الظالمين يا وطن سكي إيماني kada ku jibinci lamarin wato ainihin yahudawa da kirista kada ku kaunace su a zuci to kuma sai ya kasance sanya wannan riguna na dauke da kauna kaga wannan haramun da haka duk mutumin da ke son tsira a ranar tashin kiyama duk saurayin da yake so a tashi su karkashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to bai kamata ba ya sa riga da take dauke da sunan wani makiyin manzon Allah Ba san babu yadda za a yi kiyayya da soyayya ta lokaci guda kana son manzon Allah kana son makiyinsa ba zai yiwu ba kana son manzon Allah kana son mai adawa da addinin sa mai adawa da littafin da zo da shi ba zai yiwu ba sannan dukkan soyayya ya kamata akwai riba a cikin soyayya lokacin da ka so wannan shahararren dan kwallon kafa ko wani tauraro na Indian team ko American team menene riba ka kasan wannan so a duniyance ne ka samu dan ka kalle shi dai ma sani ba kila shi da zai ganka ma haushin kai ke yana kanin sai da irin gorilla din nan duk ɗaya ne tun da kai dan Afirka ne bikin fata ya tsane ka ka kaga wannan ne jahilci wato da rashin sanin ya kamata fatan mu ubangiji ta Allah ya shirye da samarin mu su gane wannan kuskure ne su daina menene ma'anar ya hayyu ya qayyum lafazin al da lafazin al-qayyum sunaye ne cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala shi lafazin alhayyu din yana nufin rayuwa madawwamiyar rayuwa rayuwar da ba ta da farko sannan ba ta da gaske domin dukkan rayuwa in ba rayuwar Allah ba tana da farko sannan ya iya yiwa ta yi ƙarfi amma ubangiji subhanahu wa ta'ala ba ya da farko ba ya da ƙarfi wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim manzo Allah ya fassara nan cewa Allahumma antal awwal wa laysa qablaka shay wal akhir wa laysa ba'daka shay wal zahir wa laysa fawqaka shay wal batin alladhi laysa dunaka shay wato na farkon da baya da farko na karshen da baya da karshe kenan an kiraye yake da suna na farko don duk masu farko a gaban su suka yi farko ko shi ne musu farko din kuma an kiraye yake na karshe domin dukkaninsu zai iya yiwa su yi karshe kuma shi ne zai kaddara musu karshe din da haka shine alhayyu cikakkiyar rayuwa ne alkayyum wanda ke tsaye wajen gudanar da ayyukan bayansa a nan tsayuwa ba na nufin tsayuwa kishiyar zama tsayuwa bi ma'ana kulawa mai dawwamammiyar kulawa da lura da bayansa afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wanda shi tsaye wajen gudanar da kowace rai kuma yana mata lissafin abin da ta aikata kamar yadda na faɗa tsayuwa da ma'anar dawwama ba da ma'anar kifiyar zama ba da ubangiji ta Allah ya fi karfin tsayuwa da take ma'anar kifiyar zama da haka alhayyal qayyum kenan lafazin al-hayyu al-qayyum wato ko ne suna ne cikin sunayen Allah waɗansu malamai sun sa su cikin abin da ake kira ismullah al-azam ma hadisi ya tabbata cewa manzo Allah ke ismullah al-azam yana cikin surori guda uku aka a jumlace wani daga cikin magabata yake na gano su na farko dai cikin suratul baqara na biyu cikin suratul ali imran a farko na uku kuma cikin suratul ta sai zanto waɗannan al-hayyul qayyum sune suka maimaitu a cikin wannan surori guda uku الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما suna cikin asma'ul Allah husna wanda in mutum ya kira Allah da zai ansa in roke shi Allah zai ba mutum ne ba shi da aure kuma ta dame ya halatta ya rinka wasa daga banza dan mani ya fito ko bai halatta ba abinda malamai ke kiransa da fiqhu al-istimna wato yunkuro yunkurin mutum ya fito wa kansa da mani daga jikinsa dan saukewa kansa sha'awa wato ga wanda gauran su ya dame shi shin wannan ya halatta ko bai halatta ba malamai sun yi sabani akan matsalar maganganu kamar guda uku akwai waɗanda suke ganin haramun ne kaulan wahidan akwai waɗanda suke ganin makaruhi ne akwai waɗanda suke ganin ja'izun ma'az ko inda kawfin fitnati mutumin da sha'awa ɗin ta dame shi yana jin tsoron in ba ya yi hakan ba ya fitar da mani to kila zai je fada cikin zina sai suka ce ya halatta ne haka waɗansu malamai suka ba da fatawa amma waɗanda suka ce haramun ne sun kafa hujja da faɗin Allah ta'ala kamar man gawara a zalika fa ulaika humul adun waɗanda suka ce a'a ya halatta idan larura ta yi larura yana jin tsoron kare fada cikin zina sun ce ad-darura tubihul mahdurat magana haramci dai ta ce tana da ƙarfi sosai da sosai maganan ja'izanci akwai malaman da suka ce ja'izi ne kamar in ban manta ba imam ahmad bin hanbal ko abu hanifa imam ahmad bin hanbal kamar da kurtubi ya kawo cikin tafsir suratul mu'minun kada allah mu'minun yana maganan cewa dukkan wani abu da yake rara a jikin dan adam in bai fitar da shi bai kan zama masa cuta abincin da mutum ya ci aka ɗauki wanda za jiki zai sarrafa ya amfana da shi sauran da ya zama taki lafiyar da shi ne fitar da shi aka ruwan da mutum ya sha aka ɗebi wanda za a sarrafa shi aka sarrafa shi cikin jiki sauran da ya ragowa in ba an fitar da shi ba dan adam babu yadda za a samu lafiya duk abin da yake rara ne baya da wani amfani in ba a fitar da yake to haka rarar mani ma in ba a fitar da shi ba to ana cikin matsala shi shine fatawarsa na bayar da cewa ja'izi ne amma da yawa daga cikin malamai sun yi masa raddi ina jin kun jin faɗan kawai ina faɗan haramun kaulan wahida inda tambayar ta mai mai sa kuma amsa su ɗauki salo yau ma'ana dai waɗansu sun ce ja'izun masu barura sallan tarawihi suke yi a cikin a cikin a cikin masallaci to sai aka dauke wutar lantarki sai zafi yi tsanani sai waɗansu suka ba da shawaran a fita a karasa a waje waɗansu suka ta ba za a karasa a waje ba dole a cikin masallacin za a yi in ya halatta a fita waje din a karasa bari in tambaye shi sallan tarawihi ake a waje sai ruwan sama ya zubo kamar da bakin ƙwarya ya halatta a shiga cikin soro a ƙarasa ba ga abu zai ce ya halatta ya halatta haka kuma idan zafi ya yi tsanani aka fita waje ya halatta babu wani haramci a ciki ba na abu ne da zai kawo rigewa domin sallan tarawih lokacin da kai raka'a biyu kai sallama ko kana yin rudo kai hudu kai sallama lokacin da duk kai sallama fa ya halatta kai wani abu harka ka ci gaba da da ta gaba dan ka canza gauri dan ka canza sun fada duk ba kai laifi ba dan ma ka tashi ka shiga wadansu harkokin ka wala ka ta kare ka je ka warware ka zo ka dora ka ci gaba kuma duk ba kai laifi ba to balanta na fitowa daga masallaci ana cikin zafi ba komai kan wannan wanda yake tambayar cewa a lokacin qiyamul layli lokacin da ake yin qiyamul layli da mutum ya zauna yana kokarin harbar alkur'ani da yi qiyamul laylin wanne ya fi falala yin qiyamul laylin a lokacin shi fi falala sama da haddan alkur'ani. ibn al-qayyim a cikin littafin baina مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ينا بيان كان تفضيل بين الأعمال وأنا أيتي وأنا aiki. ya kawo hadisai na manzo Allah an tambaye manzo Allah wani lokaci cikin ayyuka wanne fi falala sai ce sallah a farkon lokaci wani kuma ya ba tambaye shi cikin ayyuka wanne fi falala manzo Allah ce da'a ga mahaifanka wani ya tambaye shi cikin ayyuka min ne fi falala manzo Allah ce jihadun fi sabilillah me yasa wata rana ya gabatar da wannan wata rana ya gabatar da wancan wata rana ya gabatar da wancan shine ibn al-qayyim yake yin tahlilin mas'alar yake tahariri na mas'alar cewa yadda abun yake shine babu wani aiki guda daya da za ka ce alal shi shine mafifi a lokaci za ka ya fi a lokaci za ka ya fi a lokaci za ka ya fi an gane ko inda rana ne babu kwanaki min falala da za ka yi aiki a cikin su sama da kwanaki goma farko na zulhijja inda daddare ne babu darare mafi ya falla ka yi aikin alkhairi a cikin su sama da kwanaki goma karshe na ramadan kaga ba za ka ce ga wani lokaci wanda ke alal itilaki ne to kaga darare cikin watan ramadan ana so mutum ya ta wajen sallah dan haka manzo Allah ce man kama ramadan imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya qiyamul layli da daddare cikin watan ramadan za a gafarta masa abin da ya shuɗe na zunubansa to da haka yin amfani da dare wajen yin sallah a cikin ramadan ya fi salala sama da yin amfani da wannan lokacin wajen kokowar harbar alqur'ani amma idan za ka iya haɗa guda biyun ya fi yanzu lokacin za ka yi kiyamun laila ai kana karatun qur'anin ne kai da kanka kuma da ka haddace ko da kake dubawa ko da kake saurare malami na karantawa in kai mamu ne cikin kowanne akwai falalati kaga ka hada tsakanin amfanuwa da karatun alqur'anin da kuma qiyamul layl wanda in ka zauna kana kokowar har da karatun kawai ka amfana da shi baka da ladan qiyamul layl ba za a lissafa ka ba cikin rajistar wa ibadur rahman allazina yamshuna alal ardi هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قولا باكثر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون في لوكة تكلموا قيام الليل da haka bai raya dare cikin watan ramadana da sallah din haɗe da karatun qur'ani cikin sallah shi yake falala wani mataki zai bi domin ya haddace alqur'ani haka yake tambaya matakin da zaka bi shine ka dage ka dage idan ka fara ka yi ta yi da kwazo da himma kar ka yi sakaci kar ka yi kasala abinda karatun alqur'ani ke so naci kullum sai ka yi ko dai ka dora sabuwar da ko kuma ka maimaita ta da kullum ya kasance kana tare da shi alqur'ani baya son gibi ko faki ko alhamdu juma'a ya kamata kana maimaita kullum kana yi abinda alqur'ani yake so kenan sannan babu wata shawara ta kamaimai da za a ce da ta daya daya sai ita za a baiwa dukkan wanda ya so haddace alqur'ani ya danganci malamin da zai karanta da kai dan in za zaka karanta a ce qur'ani ya kamata akwai malamin da yake dora ma to tambaye shi ya baka salon da yake wajen haddan qur'ani ila wani ya baka salo na makarantar allo yadda ake bi a makarantar allo ila wani ya baka salo na ka bude takarda ka duba cikin qur'ani kai sai shafi shafi kowanne salo ne amma kowa ya san haddace ta kwari to ita ce haddar da aka haddace da allo ba ma za ka hada ta da haddar da mutum ya bude takarda ya duba ba da wuya a iya samun kila waɗansu ɗaiɗaiku suna da gwarin harda ga shi da takarda suka ji suka haddace ba da allo ba amma har dan allo ba a haɗa su da wannan saboda abin da yasa wajen aiki uku ke lokaci guda ga karatun ga rubutun dukkan wanda ya haddace alqur'ani ta hanyar karatun allo yayin da ya zo yana harda zai ga yana kwakwalwarsa sakon da take bashi wato abin da ya rubuta a cikin allon da hannunsa gyaran sa da malamin sai kaɗai masa ko tsakanin kanme da kanme da aka yi mutum yana tuna wata rana wannan na taba haɗe wannan kalmar aka ce rabata wata rana na taba rabe ta aka ce haɗe ta mutum zaka ga Allah ya sa yana tuno wannan a cikin abin da ɗinsa a cikin kwakwalwarsa a cikin memory din to shi na abin ke da riba sannan ga rubutawa da hannun sai ya ga cewa wato har da ba karama ba ce ba sannan ga takara da ke tsakaninka da abokan yi da fara ta halal da ta haramta kan ai duk gardawa suna yi saboda haka ka dage ka samu malami sai dora ka akan tafarkin da za ka yi ko da allo za ka ko da mai sai baka shawara kawai kullum abin da nake faɗa masu harda idan Allah ya baka damar kullum ka haddace aya goma a ra'ayi kar ka dora kullun goma goma idan yau ka dora goma gobe kar ka dora sai jibi ko da ka haddace ta gobe zan to maimaita ta kawai za ka yi wato kai har da irin wanda ba za ka dawo daga baya kana gyara ba haddada ta haddace kuma shi kenan sai dai kuma in ka mutu amma dai in kana da rai kana nan wannan ita ce haddata fi sabilillah amma mutumin da idan ya kamo izifi daya ko kuma dauka dauki nis guda daya rabin izifi mutum zai faɗi so goma ko so goma sha biyar ko ai ba mahaddaci ne ko da ya laushi ne ne to in kaga an sa shi cikin mahaddasa alfarma aka yi masa ni kawai dai kara ake masa dai shi ba a ce masa arama amma babu wani dalilin da zai zama arama ba wata hujja ake duk na fi dai kamata ko goma me amfanin haddan kake ma'ana ba kai har da ta garba har yanzu kenan da sauran ka kenan kawai dai kai jika jika ka dan yi lauki gaskiya ne lokacin da mutum zai raka'a ta karshe zai ba akan kafar hagu a cikin sallah a'a a raka'a ta karshe a zama na karshe eh, bari dai ba mu ce zama na karshe ba ya danganci sallar da zaka yi idan sallah ruba'iyya ce ko sulasiyya wato mai raka'a uku ko hudu kaga zama biyu ake mata to akwai bambanci tsakanin zaman farko da na biyu zaman farko manzo Allah yana yin iftira'i haka hadisi ya nuna cikin sunan nasa'i ko abu dawud sannan kuma ya yi umarni ga almusi'i salatihi cewa yi iftira'i a zama na farko ma'ana ya da kafar hagu ya zauna a kanta kafar dama kuma ya toga ta haka ya kafa ta al-intisab din da ya intisabin ta amma idan mutum ya zo zama na karshe zai karkatar da kafarsa ya zauna akan duwawunsa na hagu a zama na karshe kina a cikin sallah da sallar da ake wa zama biyu amma sallar da zama ɗaya kawai dama ake masa to al-iftirash din ake shi dai na farkon da muka ambata kamar yadda sunnar manzon Allah ta nuna wannan ke cewa wannan dogon bayani wannan na tambaya kan cewa wani irin kira malam zai yi dangane da yawan mutuwar aure da yake faruwa a yanzu dandana a tsaura aure dandana a kasa yana ganin cewa abin ya yi yawa kwarai da gaske ko wani titi ko wani kwallon lokaci zawarawa ga sunan wurin ko ina ƙaranar a gaskiya manufar aure shine don a zauna lafiya manufar aure dan a samu hayayyafa a tsakanin juna ba ko za a samu hayayyafa ba sai an zauna kaga ba manufar aure ba shine a tsana juna a rabu to amma galibi waɗanda suke yin aure ba tare da sun kiyaye wace manufa ta sa yi aure ba ke kawo yawan saki sannan kuma da rashin hakuri ke kawo yawan saki tsakanin dukkan ma'aurata guda biyu inda za a yi hakuri kuma inda za a sanya hakikanin manufa ta aure wajen yin aure din na farko dai daga cikin manufofin aure raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zanto wannan shine a zuciyarka sannan kuma abu na biyu kare kanka daga fadawa cikin zina sannan abu na uku samun zurriya ta gari sannan kuma abu na hudu rage adadin yan mata ko zawarawa a kan titi domin ya su kan titi da yawa na haifar da barna a rage adadin su a kan titi ina fata mun fahimta sannan akwai manufa ta kullu zumunci kamar yadda sayyidina Abubakar